mare mu keni tare nyeuga kitabe kalamu ni nojo menaga ga ni lasu nun cikkiya igana ni yanken islam yemme itandangani mane kani lasri nun cikkiya kebe bin denga almare men kam tu annati keyani komin ni kamantu annan dinantu annan nabi nyimmentu yaga ni muhammadu ya kisu ne manga kama igana ni ka ko hanan kamanga boy kenni hiyai igan drin ni nai ko kanan kaman annatin kaman ni Allah kaman ni kebe garin ke mara nin taga nin nema ala gada ta konun su mara ni taga ni nema ti nema horunga ayanin ayanin bati hunga bati su sun tingira ngani agan tanya akin nai tabaraka wa ta'ala kuma yana ki alhalan dambe di anda tugo kanan kaman ga kimbe kan da jabin ka kita nan tirindi nan tayarin kamandenga kebe garinke maranin daga na kheri nyangin daga na nema nyangin daga yoru taga hun su kamandenga kebe garinke bati hunga kebe bati hun su da gantinda agantanya bane kuma yana ketu Allah haqqin di kemrenga dankana gonna kidananti adi kamantu akamanninga ni kebe arnu de marnu tanga